والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد يوشا بيرقوة رمضان ta hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta dubu da dari talatin da hudu kuma wannan rana ta yi daidai da ashirin da hudu ga watan bakwai na shekara ta dubu biyu da goma sha uku ta miladiya za mu tashi yau aya ta ɗari da sittin da ɗaya a cikin karatun wasu suratul suratul arab a wannan wata na rababa mai albarka za mu fara da amsa tambayoyi kamar yadda kullum muka saba wannan ya ce kan aya ta dari da hamsin da shida inda aka ce a karatun jiya fasa a subu halin ladina ya na wuyu sunan zaka shin wannan aya tana nuna mana cewa ita al'umma annabi musa akwai zaka a shari'ar su kenan na wannan ayar tana ɗaya daga cikin abin da yake tabbatar da cewa alkur'ani ya gaskata. mai gaskatawa ne ga abin da yake cikin attaura akwai zaka a cikin shari'ar bani isra'il kuma wato idan ka duba sifirin tarbiyya shine wanda a bible ake ce masa deuteronomy tun daga sura ta takwas har sura ta goma sha takwas bayanin wannan bayanin takwa ne da bayanin zakka sannan daga bayan sura ta goma sha takwas kuma ne bayanin annabin karshen zamani da zai zo wanda shine wallazina hum wallazina hum bi ayatina yu'minun saboda haka ijmalan alkur'ani ya kawo abin da yake surori masu yawa na attaura suke su da kansu kamar yadda in kuka ka an mutum ya karanta zai gani ana cewa a cikin mai da a cikin ‘ya'yan itatuwa da kayan noma da abin da mutum zai fitar da mikidarin kuma za ka ajiye ne a kofar gida fakirai su su ɗauka su ci yadda suke so su ci na ci su bar na bari bayanin yadda saboda haka akwai bayanin zakka kamar yadda alqur'ani ya ce Allah ya ce fasatubu lil ladina yattaqun to aka soma bayanin ne takawa sannan wa yutuna zakka aka yi musu bayanin yadda yadda zakka take walladina hum bi ayatina yu'minun aka ba su labarin annabin da zai zo karshen zamani wanda sai sun yi imani da shi za su samu wannan rahama to amma suka tawilin wannan annabi da cewa ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bane ayar ta nuna a cikin attaura abin da aka ce musu shine zai zo daga cikin yan uwansu su suka baddala wajen fassara suka ce zai zo daga cikin su domin su nuna kan cewa isra'ili ne dan haka alqur'ani ya musu da rabi cikakke da cewa shine annabiyul ummi sannan wannan yace wata addu'a mutum ya kamata ya rika yi idan an yi masa sihiri eh mutum ya rubuci al-mu'awwidat domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba a taba saukar a cikin attaura da injila da alqur'ani ayoyi da ake isti'aza ake neman tsari da su ba kamar waɗannan ne qul huwallahu ahad da qul a'udhu bi rabbil falaq da qul a'udhu bi rabbin nas eh, waɗannan su ne ya tabbata a cikin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam yayi yayi isti'aza da su yayin da aka yi masa sihiri kamar yadda zo a cikin sahihul bukhari da kuma abubuwa waɗanda yake malamai malamai na sunna sun yi na tafarkin ruqya da ayoyin a kamar yadda ya zo a cikin tafan da malaman sunna suka rubuta na ruqya duk sai kai amfani da su Allah sun sarki ya kare mu daga sharrin shaitan da sharrin masharanta wannan ce a duk kisar annabawa da ta gabata mun ga duk ana rada mu ana radawa mutane sunayensu amma banda annabi nuhu sun nuhu ba suna bane a nuhu suna ne akwai kuma daga cikin masu riwayar hadisi wanda yake da suna nuhu ba zan iya ba rike shi ba a yanzu amma sosai na gan shi kuma sa ganin in ka tsaya ka duba kamar zafan hadisi kamar irin su tafribu tahdhib ko kuma ka duba irin su a mizanin ittidal da su lisanin mizan za a ga wanda suke da wannan suna ai babu aibi a cikin suna sunan annabi da Allah kuma yake ambaci sunansa a cikin wato a cikin alqur'ani eh, annabin Allah ne kuma sunansa kenan kuma an samu musulmi wanda suka sanya ma kansu wannan suna din ana sanya ma kuma suna a cikin sunaye da musulmi suka tabbata akan kan jama'a su ne sunayen sunayen annabawan Allah jalla wa wannan yace waɗansu malamai suna cewa rufe taro da addu'a bid'a ce ai mana ƙarin bayani a idan aka ce ba za a tashi da taro ba sai an rufe da addu'a ya wani shine ne da wani gida. amma dan an musulmi sun taru kafin su watsa su addu'a sai zai wato bid'a ka fara kafaratu majlis ai addu'a ce sai ake bid'a ce kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba zama a cikin wani majalisi ba bai taba wani aiki na ibada ba sai ya rike da kafaratu majlis haka a wani dai yana kafaratu majlis da karatun alqur'ani idan yayi yana kafaratul majlis haka zalika in dai ya zauna a cikin majalisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba wani mutum da ya zauna a majalisi sannan da zai tashi wannan kafaratul majlis shine subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik sarki ya tabbata gare ka ya Allah tare da subhanakallahumma wa bihamdik sarki ya tabbata a gare ka ya Allah tare da yabo a gare ka ina shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai kai kuma ina neman gafara daga gare ka ina tuba ya zuwa gare ka in yi wannan face Allah maɗaukakin sarki ya yafe masa irin abubuwan da ya aikata na ya sassan magana allahu wato maganganu da basu dace ba a cikin wannan majalisin sai Allah ya yafe masa saboda ita kanta wannan addu'a ce sannan ga hadisin Abu Isa Tirmidhi hadisin da Imam Tirmidhi ya rawaito na hadisin Abdullahi ibn Umar cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba haduwa da sahabbansa sun zo masa ba face yayi musu wannan addu'a Allahumma qsim lana min khashyati kama taqulu bihi bainana wa ma'siyati ga zuwa karshen addu'ar Imam Tirmidhi ya ce hadisi ne hasan haka zalika kuma sa daga cikin malamai ma na zamanin nan shi ma ya ce wannan hadisi ne hasan haka aka ruwaito abdullahi ibn umar da ya ruwaito wannan hadisin idan mutane sun zo masa kafin su tafi sai ya musu wannan addu'a saboda haka kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutane da suka zauna a wani majalisi ba su ambaci Allah ba ba su yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba sannan suka tashi sai wannan majalisi ya zo musu da na sani ranar alkiyama duk waɗannan suna nuna kan cewar yin ambaton Allah a majalisi abu ne wanda yake kyakkyawa wanda yake da asali sai dai ba a ce wato a yi shi a wato ba a ce a yi shi kamar yadda za a ga an yi taro a ce a yi opening prayer a yi closing prayer kuma sai ga a zo a ce inda musulmi da kirista ne musulmi ya bude kirista ya rufe ko kirista ya bude musulmi ya rufe wanda yake kuskure ne wannan wai a karanta tare a wannan wannan ai duk wannan a karanta tare imam malik yayi inkarin wannan karanta alqur'ani ko wani ina nasa tare da murna da a ce a ce eh, wannan dai wannan abin da ake yi ake cewa a tashi a ce kowa ya karanta sura kaza a a karanta kulhuwallahu kaza ko makamancin wannan wannan gaskiya ina tawakkufi a kansa saboda ni dai ban ga wani daga cikin a cikin tafan asar an ruwaito magabata suna haka ba a cikin uslubin addu'a yawanci abin da aka yi mutum ɗaya addu'a mutane su yi ta'amini eh, amma waɗansu suna tafrijinsa akan cewa tawassuli ne cewa mutane a ce in an ce su karanta wannan wato kamar sun yi tawassuli da wannan karatun ka Allah maɗaukakin sarki ya karfafa addu'a su to amma kasancewar ban ga wani daga cikin magabata yana yi ba kuma yin tawassuli da alkur'ani yana da asali shi yasa gaskiya bana inkari akan wannan saboda ilimi na har yanzu bai takaita akan ainihin hukunci akan wannan ba ba zan iya saki akan cewar yin haka bid'a bane amma a ce in an gama taro ga baki daya a ce bisirul fatiha kowa yayi ya karanta ga baki daya da murya ɗaya wannan imam malik yayi nasi akan inkarin karanta alqur'ani a haka kuma ibn al a cikin al-madkhal ya ya shi daga cikin nau'i na bid'a saboda haka wannan tunda mun samu magabata sun yi hukunci akan sa wannan kada ai amma abin da yake wanda yake akwai ishtibahi wannan ni dai shakhsiyan ina tawakkufi a kansa har sai tukuna ilimi ingantacce ya bayyana a gare ni na'am ban ji ba eh, eh yawanci aka suke a ce wajen budewa kirista su yi wajen rufewa musulmi su yi a taro wanda ya hada musulmi da kirista idan za a yi addu'a musulmi ne za su yi addu'a eh, amma abin nan musulmi ya tsaya a wajen da kirista za su yi addu'a su sauraro addu'a su bata taso ba ko ya musharaka akan yayin da yake addu'a imam malik ya ce yayin da ake roƙon ruwa a ba ma kirista izini su ma su yi roƙon ruwa ba wai dan ya inganta amma ya ce su yi a lokaci daban da musulmi suke ba su je su yi a wuri ɗaya ba kada su je su yi a wuri ɗaya waɗanda suke masu raunin imani su ga an yi ruwa su a ah, kaga ma kirista ma ashe ana karɓar addu'a su amma abin da yasa imam malik yace a kyale su su yi ce saboda tunda addinin musulunci ya yarda su ci gaba da addinin su in dai za su zauna a cikin musulmi bisa alkawari na zaman lafiya kuma in suna karkashin musulmi suna biyan jizya ba a tilasta su cewa dole sai sun bar addinin su ba wanda ya nuna kan cewar an wato an inga wato an yaje musu yin addu'o'insu an yaje musu yin ibada irin tasu ba tare da musulmi ya yi wani abu da zai nuna ingancin wannan ibadar tasu ba don a wajen musulmi ibada ce ba ingantacciya ba saboda akwai shirka a cikin addu'a su in sun yi addu'a suna yin ta ne da shirka da annabi isa ba allah kaɗai suke roƙo ba suna cewa dukkan addu'ar su wato da sunan annabi isa kamar yadda zamu ce da sunan allah muke addu'a da su da sunan annabi isa suke yi. saboda haka shirka ce wannan don haka duk musulmi da ya inganta addu'ar su to kamar ya inganta kafirci ne wanda inganta kafirci idan mutum da gangan da sani yayi kuma wannan ridda ne to amma an in an su yi nasu addu'ar wannan yana da asali kamar yadda muka samu a cikin al-istisqa amma musulmi ya ce su zo su yi masa addu'a ko su buɗe taronsa da addu'a da izininsa a shi ya ce su yi addu'a a kan taro wanda yake nasu ne to wannan inganta tafarkin su wanda yake kuma wannan kuma wanda ya saba ma aqidar musulunci ta alwala wal bara a barranta daga addinin su a barranta daga abin da suke akai saboda haka irin wannan idan mutum taro ne wanda yake ake irin wannan maimakon ka ce sai an bude da addu'ar kai kai sunan Allah kawai ka fara addu'ar ai kowa ya da kowa sun san sunan Allah ka fara da sunan Allah kuma matlubin da ake so a cikin taro kenan ka ambaci sunan Allah kada ya zamanto taro ne na gafala na'am mm mm eh babu in kace kowa ya addu'a shikenan eh babu komai kowa ya addu'a kamar ta wannan ce kamar ta roƙon ruwan ce ce su ma su addu'a musulmi musulmi ma su addu'a wanda ba musulmi ba ma su addu'a kwarai da gaske wannan yace akan karatu na aya ta 155 waqtara Musa qaumahu 70 rajulan limiqatina miqatin da suka je shine ban gane ba a sama yake ko a ƙasa a yaushe za su tafi sama da mutum 70 miqati abinda ake nufi da almiqat shine wurin da aka wakkata masa aka iyakance masa baka ji ana miqatin daukan ihrami ba miƙatin ɗaukan ihrami yuhillu ahlul madinati min dhil hulaifa yaman min ko kuma a wata riwayar madina hulaifa miƙati wato da aka iyakance ma'anar miƙatin da Allah maɗaukacin miƙatin mu da Allah yake nufi wato wurin da Allah ya iyakance masa zai haɗu da shi wanda ba a bayyana ba Alƙur'ani a ina wannan yake shine muka ce miƙatin guda uku ne akwai miƙatin da annabi sallallahu da annabi Musa sallallahu alaihi wasallam yayi zance da Allah wanda aka ambata mana wurin shine tsuru sina shine sina a a daidai fil buqatil mubarakati min ash-shajara a waje mai albarka na wata bishiya wadda take a nan tsuru sina dutsen sina wannan an iyakance shine miƙati na farko miƙati na biyu shine inda aka bashi aka ba mu annabi Musa at-Taura kuma a miƙatin akwai dutse wanda annabi Musa yana ganin sa tunda Allah madaukakin sarki ya ce masa ya dubi dutse A lan tarani walakin inzur ila al-jabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani in ya tabbata wannan dutsen a makaninsa zaka gani wani dutse ne alkur'ani bai ayyana ba sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam bata bayyana ba amma riwayoyin tarihi da isra'iliyat sun ambaci wani dutse ne ai sun ambaci inda dutsen yake wal ilmu inda Allah miqati na uku shine wannan waqtar Musa qaumahu 70 rajulan li miqatina shi ba ayyana shi ba a ina ne miqatin yake ina ne wajen saboda haka ma'anar miqati waje um, ba kuma a sama bane a bayan ƙasa ne kamar yadda dukkan sauran mawaƙi ɗin guda uku a bayan ƙasa ne wannan ya ce nasiha ga 'yan uwana ɗalibai kasancewar malam yana da malam yana da sauƙin kai bai kamata ba malam yana cikin bayani wani ya rinka yi mar wata tambaya ko kuma gyaran magana yin hakan akwai rashin tarbiyya ga abin da muke karantawa da kuma shi malam don Allah mu kiyaye to jazakallahu khairan da wannan nasiha sai dai akwai idan wani lokaci a cikin tambayar ko a cikin amsar wani abu ya shiga duhu ko wata munasaba ta taso babu laifi na yi izini a iya kawo wanda na yi izini saboda haka in sun yi haka babu rashin tarbiyya jazakumullahu khairan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

ta'ala ya ce wa ittila lahum ka ambata ya rasulullah yayin da aka ce musu uskunu hadhihi alqarya ku zauna a cikin wannan alqarya wa kulu minha haythu shi'tum ku ci daga cikinta daga duk inda kuka so wa qulu hittatun ku ce addu'ar mu shine ka yafe mana zunubanmu ai hutta anna khatayana ka sarrafar da zunubanmu akan mu wadkhulul baba sujada ku shiga kofar garin kuna masu sujada naghfir lakum khati'atikum za mu ga in kuka yi haka za mu gafarta muku laifuffukanku sanazidul muhsinin da sannu za mu yi ƙari ga masu ga Allah masu ihsani fa baddala alladhina zalamu minhum azzalimai daga cikin su sai suka musanya qawlan ghayra alladhi qila lahum suka sanya sai suka musanya da suka musanya kaulin da maganar da aka gaya musu su faɗa da wani da wata magana sabanin maganar da aka ce musu fa arsalna alaihim rijzan minas sama sai muka aiko musu da azaba daga sama bima kanu yadhlimun saboda zaluncin da suka kasance suna yi wannan ayar kwatankwaciyar ayar da ta gabata ce a cikin suratul baqara wa id qulna dkhulu hadhihi alqaryata fakulu minha haythu shi'tum ragadan wa qulu wadkhulu albaba sujadan wa qulu hitatun naghfir lakum khatayakum to Allah madaukakin sarki a can ya ce wa id qulna dkhulu hadhihi alqarya yayin da muka ce musu ku shiga wannan alqaryar a can wajen da yake khitabi ne ga bani Isra'il na zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam ana yin hitsabi gare su ne tunda yadda ayar ta faro wa id faraqna bikum al-bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'aun wa id najaynakum min ali fir'aun ana fadan bani isra'ila ana zance da waɗanda suke na wannan zamani ne da kaful khitab yayin da muka tsirar da ku daga yayin da muka tsirar da ku daga fir'auna yayin da muka tsirar da ku yayin da muka raba teku a gare ku muka tsirar da ku muka halakar da fir'auna kamar wato su aka yi ma bani isra'il din zaman wanda ake zance da su da alkur'ani domin iyayensu aka yi ma a wannan makami ne na a tunatar da su ni'imar da Allah ta'ala ya ma iyayensu wannan sura kuwa ana hitabi ne ga musulmi da kuma waɗanda suke ba musulmi ba mushrikai na makka don a sanar da su abin da ya faru ga al'ummomin da suka gabata saboda su san sunnar Allah jalla wa'ala wajen mu'amala da wato wajen mu'amalan mutane da manzannin Allah da yanda Allah yake musu ni'ima su kafirce ni'imar yanda kuma Allah madaukakin sarki duk wanda ya kafirce masa wanda ya kafirce ma ni'imarsa to azabarsa mai radadi ce saboda haka wa'azi ce a cikin suratul araf ga al'umar musulmi da al'ummar da'awa wadda musulunci ya zo yake musu da'awa tun daga zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam har kasa to amma akwai bambanci wajen ibarorin wanda wannan bambanci yana nuna tafannuni na alkur'ani saboda ya kawo ma mai ji nishaɗi duk abubuwan da alkur'ani ya faɗa gaskiya ne haka suke to amma a wannan waje sai a faɗi wani abu da ba a faɗe shi a wancan wajen ba yanzu kaga a can sai aka ce wa id qulna dukhulu da muka ce musu ku shiga wannan alƙaryar wannan anan kuma sai aka ce wa id qila lahum muskunu aka ce ku zauna a cikin wannan alƙaryar to wanne ne wanne ne ba wanne ne ba dubiyin ne an ce ku shiga alƙaryar kuma in kun shiga ku zauna to amma a bakara sai aka yi magana kawai ku shiga anan kuma sai aka yi magana ku zauna duk abu biyun aka faɗa musu amma saboda ai munasaba saboda hikima ta zance sai aka faɗa abin da yake a can ba shi aka faɗa a nan ba tare da cewa duk abubuwan guda biyu dukkaninsu suna dukkaninsu surat wato umarnin Allah gare su ya kunshe shi an ce musu su shiga alƙaryar ba kawai su shiga ba haka in sun shiga kuma su zauna a cikin ta ma'ana an halatta musu zama a cikin alƙaryar da an halatta musu shiga cikin alƙaryar da kuma zama a cikin ta kuma a can aka ce fakulu minha haithu shi'tum nan kuma aka ce wa kulu minha haithu can aka kara da ragadan nan ko ba kara da ragadan ba aka kawo fa a can nan aka kawo waw saboda a can wajen daga mutum ya shiga aka ce kuna shiga fakulu sai ku fara ci nan kuma ba a kawo fa ba sai aka kawo waw ku zauna a ciki kuma ku ci domin a can ai ishara ga cewa shigar shiga ce ta an halatta muku kuna shiga ya halatta ku ci abin da kuke so a ciki nan kuma da aka ce ku zauna sannan ku ci wato ba zama kawai aka halatta muku ba an ba ku masauki wato gidaje kuma an ba ku hanyar cin abinci a cikinta saboda haka kowanne ta kunshi abinda da wata ayar bata kunsa ba wannan yana daga cikin balagar alkur'ani da hikima ta alkur'ani da zaka ga a cikin ibarori kaɗan ta kunshi bambancin ma'ana wanda take maimakon a ce duk abubuwan aka faɗa sai a faɗa abin da yake sai a faɗi wani a nan a ɗaya wajen kuma a faɗi wani a can kuma da aka ce a can aka ce wa min ha haitu shi itum ragada ku ci a cikinta daga duk inda kuke so ci wanda yake mai yalwa wato ba ba ba ba a kange ku ba wajen ci ya nuna kan cewar an yalwata musu abinda Allah maɗaukakin sarki ya shimfiɗa musu a cikin wannan alƙaryar nan ba a maimaita ta ba saboda ikhtisaran saboda takaitawa domin tunda an faɗa a can ya wadata gari ka san kan cewar halatta musu ci da aka yi halacci ne wanda yake na yalwatawa da komai da komai to wannan yana daga cikin balagar alqur'ani tafsirin ya gabata a cikin suratul baqara wanda yake hasiluhu shine Allah maɗaukakin sarki ya halatta musu alƙarya wanda an yi saɓani wajen ayyana alkarya alkathir sun ce baitul maqdis ce Allah ya halatta musu su shiga cikin ta kuma ya halatta musu su ci su sha a ciki amma sharadi shine dan su san cewar da Allah ya musu wannan ni'ima to an rataya ta kuma da bin Allah da umarni shine za su shiga cikin garin suna masu sujada suna masu faɗin neman gafara Allah jalla wa'ala sujada a nan wajen banda abin da ake nufi da kaskanci kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga makka kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya shiga makka Allah bai taba halatta bai taba sallata wani daga cikin bayinsa akan makka ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam abraha ya zo da giwaye zai ci makka Allah ya turo masa tseren ababil amma annabi sallallahu alaihi wasallam shine farkon wanda ya ci maka da yaki kuma shine kaɗai wanda ya halatta masa ya ci ta da yaki bai halatta ta ba ga wani kafinsa kuma ya haramta ta ga duk wanda zai zo bayansa to saboda wannan ni'ima da Allah ya yi masa salawatullahi wasalamuhu alai da ya tashi shiga makka ya shiga makka yana mai sunkwi da kansa hatta kirjinsa yana gogan wato yana gogan itacen sirdin raƙuminsa taguwarsa saboda kaskan isa matuƙa wajen kaskantar da kai ga Allah bai shiga a matsayin jabberi ba cewa to ni ne wanda ba wanda ya hal Allah ya halatta ma makka sai shi ya shiga yana mai ji da kai ina salawatullahi wa salamu alaihi yana mai gayar tawabu a cikin wannan makami da Allah ya nuna masa izza a cikin wannan makamin da Allah ya yi masa abin da bai yi ma wani ba to sai ya zamanto yana cike da kaskantar da kai ga Allah wannan shine yake nuna kamalin sanin Allah na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kamalar ubudiyya wato bauta jin bauta ta manzon Allah sallallahu wa sallamuhu alaihi to abinda Allah ya ce irin wannan Allah ya ce mai Yahudawa su su kaskantar da kai saboda ni'imar da Allah ya musu saboda sun ya fitar da su daga garin Fir'auna ba su da ƙasa yawo suke yi ba su da wurin zama ba su da alƙarya ba su da gidaje Allah ya ce to ga ƙasa ya ba ku to me ya kamata su yi in ba su yi godiya ga Allah ba to godiyar ga Allah shine Allah ya ce musu su shiga suna masu kaskantar da kai kuma su ce su rinka faɗan wannan kalma ta cewa Allah ka yafe mana zunubanmu ma'anar hiffa din kenan sai suka musa Allah madaukaki a nan wajen kun ga an kaddamar da waqulu hiffatun akan wadkhulul baba sujada a bakara kuma bil aks a bakara aka ce wadkhulul baba sujadan waqulu hiffa to wannan duk ma'ana duk ɗaya ne saboda ita wau a larabci ba ta nuna tartibi za ka iya cewa ja'a zaidun wa amrun wa bakrun duk ba tare da wannan bai nuna kan cewa wane ne ya zo na farko ba bai nuna zaidu ne ya fara zuwa ba sannan bakru sannan amru saboda kan kace ja'a zaidun wa bakrun wa amrun kace ja'a bakrun wa zaidun wa amrun duk ma'anar su daya a larabci amma an kace ja'a zaidun fa bakrun fa amrun zaidu ya zo sannan bakru sannan amru ko babu wani tsakanin zaidu da amru sai bakru babu wani bayan zuwan bakru sai amru to fa ita tana tana tana hukunta tartibi amma ita wau ba ta hukunta tartibi saboda haka in ka ce da aka ce wadkhulul baba sujadan wa qulu hittatun aka ce wa qulu hittatun wadkhulul baba sujada balarabe ba zai ga wani bambanci ba a cikin wannan domin maksudi ba shine a faɗi wanne ne aka ce su yi daga farko ba wanne ne aka ce su yi daga ƙarshe domin dubin za su dubin za su yi su a lokaci ɗaya su shiga suna masu kaskantar da kai kuma suna masu masu faɗan wannan kalmar babu tartibi a ciki ko ba ku kula ba domin shigarsu wato yayin da suke shiga suna masu kaskantar da kai sun kui da kai ga Allah kuma yayin da suke yin wannan sun kui da kan da Allah yayin nan kuma suke faɗan hifatu yayin da suke faɗan hitsatun yayin nan kuma suke sunkui da kai ga Allah saboda haka duk abu ɗaya ne da haka babu bambanci ko ka ce wa dukulul babu su wa ko ka ce daga farko ko ka faɗa daga ƙarshe to Allah ta'ala yake fa badalal ladina zalamu sai waɗanda suka wanda suka yi zalunci minhum daga cikin su domin ishara ga cewa ba dune suka yi wannan zaluncin ba ba dune suka baddala ba sai suka baddala magana ba magana da aka faɗa musu ba suka faɗi wata magana daban ya zo a cikin sahih bukhari sun ce habbatun fi sha'ara kuma maimakon su shiga suna masu sujada sai suka shiga suna masu jan gindi dan me wannan alamar izgili ce wato suka shiga suna masu jan gindi maimakon su shiga suna masu kaskantar da kai na sujada kamar yadda ya zo a hadisin abi huraira a cikin bukhari to Allah ya kira su da azzalimai saboda sun ba su ba da umarnin Allah ba su ba mu umarnin Allah wajen da ba ajiye shi wajen da ya cancanta a ajiye shi ba kuma anan yace minhum daga cikin su dan ishara da cewa waɗansu daga cikin su ne kawai suka yi haka amma akwai wanda yake basi ba saboda Allah ta'ala ya ce wa min qaumi Musa ummatun yahduna bil haqq waɗanda suke shiryarwa da gaskiya wanda Allah ya musu kirari kan cewa al'umma ce adila su ba yi wannan ba amma a can ba a ce waɗansu daga ciki bane sai aka ce kusan gaba aka ce fa baddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum a cikin suratul baqara ba a ce minhum ba sai aka yi ish'ari kamar cewa ga baki ɗayan su ne domin nan wajen ana kwabar bani isra'il ne akan abin da iyayensu suka yi wanda kuma su suke akan abin da iyayen nasu azzalumai suke akai saboda haka makamin makamin ba makamin da za a ce a'a akwai waɗansu wanda yake ba azzalumai ba domin makami ne na a aibata su ai musu fada a kwankwashi zuciyarsu akan zaluncin da suke yi wanda suka ci gadansa a wajen iyayensu kuma shi yasa a can sai aka haɗa zaluncin su da fasikanci a nan ka kawai aka faɗi zaluncin nasu aka ce a can aka ce bima kanu yafsukun nan kuma aka ce bima kanu yablimun wato Allah ya aiko musu da azaba daga sama shine ar-rijis din wadda azaba ce wadda ta halakar da da yawa daga cikinsu a cikin lokaci ɗan ƙanƙani ma kanu yablimun saboda zaluncin da suka yi na saba umarnin Allah wannan ishara ne ga cewa Allah sari'ul iqab ne mai gaggawar ukuba ne domin suna yin wannan sako wannan tsa'un ya zo musu shine azaba wadda ta zo musu daga sama an ce shine annoba dan haka idan annoba ta zo azaba ce a Allah madaukakin sarki yake ma mutane akan saba masa da suka yi نعم واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السرة إذ سعت بهم كيتانهم إذ سعت بهم يوم سبعة ta'ala ya ce was'alhum anil qarya ka tambaye su kuma ka tambaye su a labarin alƙarya allati kanat hadirat al wadda ta kasance a bakin teku idh ya'duna fi sabti yayin da suke yin shishigi wato suke ketare umarnin Allah dangame da yin su a rana dangame da asabar wato yin su rana asabar idh ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim shur'an yayin da wato kifayensu suke zuwa musu baja-baja kan teku ranar da suke yin asabar wa yau malayas lata la ta'tihi ranar da ku ba sa yin asabar kifayen ba sa zuwa musu kazalika nabluhum to kamar haka ne muke jarraba su bima kanu yafsukun saboda abin da su kasance suna aikatawa na fasikanci wannan alƙarya wannan kissa ce wadda Allah ta'ala ya ce Yahudawa sun san da ita walaqad alimtumul ladina atadaw minkum fi sabti kun san daga cikin ku waɗanda suka suka ketare iyakar Allah akan sha'anin asabar amma kuma ba ta cikin jafan Yahudawa ba ta cikin attaura ba ta cikin su saboda haka idan a ina annabi sallallahu alaihi wasallam ya samo wannan kun gani dole daga wajen Allah ne idan da kamar a ce su ba su santa ba ba su san kissar ba da sun yi mubadara cewa a'a wannan kai ne ka faɗa mu a cikin tarihin mu babu wannan amma ba wanda ya masa inkari kuma da yahudawan da suka musulunta sun ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan ya sa dalilin da za su yi riddar ce a'a wannan baya cikin littafin amma saboda sun sani shi yasa suka ba su musunta ba kuma ta zamanto aya ga duk wani wanda ya san tarihin yahudawa akan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam labari ne yake zuwa masa daga wajen Allah jalla wa domin babu ba ta da masdari ballantana ya sani ya daga cikin abin da yake wato labari ne nasu da suke rike da shi wanda suke ɓoye shi saboda aibi ne a cikin tarihin shi wanda ba sa sanar da mutane shi amma Allah madaukakin sarki ya tona musu asiri annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu kuma wannan sura ce ta makiya tun kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya je madina ya cuɗanya da yahuda ballantana a ce ai da ya zauna ne labari aka ji labari a cewa ga wani abubuwa ma wanda yahudawa suke yi sannan tun a maka ne wannan tun kafin ya haɗu da yahudawa sauraka duk waɗannan sa daga cikin alamomi na wato ayoyi na gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda alkur'ani yake faɗa ga ahlul kitabi kuma irin nan abubuwan su ne ahlul kitabi suke gani a kowace a kowane lokaci tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam har Allah ya nada kasa suke yarda da annabi sallallahu alaihi wasallam suke shiga addinin musulunci Allah ya ce ka tambaye su labarin wannan alƙarya wannan alƙaryar an ce madinatu aila aila ce wadda har yanzu ana ce mata elad nan wato tashar jirgin ruwa ce yanzu ta aqaba a cikin kasar jordan take a daidai inda kun san tekun bahar maliya ya kasu kashi biyu kashi ɗaya ya tafi wajen Suez kashi ɗaya ya tafi wajen Aqaba zuwa wajen Urdun wajen Jordan to inda tekun Bahar Maliya ya haɗu da ƙasa a nan garin Aila ne ita ce alƙaryar alƙaryar nan shi shine kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya zanta mana alƙarya ce wadda take a bakin teku shine hadiratul bahar a bakin teku take su kuma mutanen yahuda a lokacin nan suna zaune a cikin wannan alƙaryar waɗannan mutane littattafansu sun nuna a cikin labarurrukansu sun nuna kan cewa a zamanin annabi dawud ne ba zamanin annabi musa ba ne saboda haka wannan kissa ce da ta zo bayan annabi musa sun kasance a sun yi sun saba umarnin allah da ya zo musu dangane da ranar asabar saboda allah ya umarce su cewa ranar asabar babu aiki ranar asabar babu aiki ba zuwa kasuwa ba zuwa gona ba masu yin su ba za su yi su ba al'adar aikin wannan alƙarya su suke yi kama kifi kamun kifi suke yi saboda suna bakin teku to ranar da ranar asabar sai kifaye su zo musu baje-baje akan teku baje-baje suke zuwa musu akan teku in kai haka da hannunka ma sai ka kama wa yawma la yasbituna la ta'tihim ranar da ba a asabar ba kuma ba za su zo ba a nemi kifi a rasa a nemi kifi a rasa saboda haka su yake musu wahala Allah ta'ala ya ce wannan jarabawa ce ya musu kazalika nabluhum kamar haka muka muka yi musu jarabawa wa yake da iko a kan ya turo musu kifi ubangijin kifaye mahalicin su yayi musu wannan domin ya jarabce su domin me Allah ya musu wannan jarabawa bima kanu yafsukun saboda fasikancin da suke yi wato wannan yana nuna mana saban Allah yana sanya Allah mutum Allah ya jarabce shi da saban Allah ya jarabce shi da jarabawa da Allah ya jarabce shi da fitina abinda zai masa jarabawa a cikin addini shi yasa malamai suke cewa al-ma'asi baridul kufr saban Allah wato hanya ce da take kaiwa zuwa ga kafirci saboda in kana sako sai jarabawa ta rinka zuwa da za ta sake sanya ka ka faɗi wannan ka faɗi ka fada cikin ramin sabo to Allah ya musu wannan jarabawa saboda fasikancin da suka kasance suna yi Allah ta'ala ya ce wa idh qalat ummatun minhum sai ka tuna yayin da wata al'umma daga cikinsu wata jama'a daga cikinsu ta ce lima ta'izuna qauman me yasa kuke wa'azi ma mutane Allahu muhlikuhum ai Allah shine mai halaka su aw mu'azzibuhum ko kuma ya musu azaba azaban shadida azaba wacce take mai tsanani sai suka ce ma'aziratan ila rabbikum muna yin wannan wa'azin ne domin neman hanzari ya zuwa ga ubangijinku wala allahum yattaqun kuma la Allah za su ji tsoron Allah Allah bai bayyana menene shishigin da suka yi ba da saba umarnin saba umarnin nasu shine sai suka yi dabara idan kifayen sun zo ranar asabar ba za su yi su ba amma sai su je su rami yanda idan kifa kamar dam kenan yanda idan idan ruwa ya ja yana ja sai su kasance a cikin wannan ramin kaga ba su yi su ranar asabar ba ranar lahadi ran da ruwa zai ja kifaye su ki zuwa wannan ramin ya tara kifayen jiya sai su je su kwashi kifayen jiya ba su yi su ranar asabar ba sun saba umarni ranar lahadi da babu su sun sami kifinsu me yaushe suka kama kifi ran lahadi ai ba ran asabar suka yi su ba saboda haka Allah ba mu saba maka ba wannan ita ake ce mahila dabara dabara wajen me wajen bin Allah ko wajen saban Allah wajen saban Allah sir da wannan dabara ta su to sai waɗansu daga cikin mutane sai suke musu wa'azi malamai kenan masu tsoron Allah wannan saban Allah kuke ku bari kun ga an samu masu wa'azi ko an samu masu laifi to sai aka samu jama'a ta uku ita ce wadda Allah ya bamu labarin ta nan wai qalat ummatun minhum wata al'umma daga ciki sai ta ce wai me yasa ne kuke ce ma wa'annan mutane wa'azi kun yi musu wa'azi ba su arsu ba Allahu muhlikuhum Allah shine zai halaka su aw mu'azzibuhum azaban shadida ko kuma musu azaba azaba mai radadi ku dai tunda ba ku yi ku kyale su wato suna yin inkarin wato suna su ba su yi ba amma kuma ba su yi inkari ba kuma suna cewa masu inkari me yasa kuke inkari masu inkari sai suka ce ƙalu wannan ƙalu dinnan yana komawa ya zuwa ga masu inkari wanda aka fahimci cewar su ne masu yin wa'azin da ake hana su su yi wa'azi masu wa'azi ne suka faɗa wato qalu ay qala ashabul alul mau'ida masu yin wa'azi ma'aziratan ila rabbikum muna yin wannan ne domin neman hanzari wajen ubangijinku a kira'ar jumhur wannan ita ce kira'ar hafs an asim a kira'ar jumhur qalu ma'ziratun ila rabbikum bir raf'i ai mau'izatuna ma'ziratun ila rabbikum wa'azinmu wa'az uzuri neman hanzari ne a wajen ubangijinku wala allahum yattaqun la Allah su ji tsoron Allah wanda yake nuna kan cewa wa'azi ba sau ɗaya kawai ake ba a daina yi ake ta yi domin sun yi ne saboda yawan yin su aka yi musu inkari suka ce ba za su daina ba domin su nemi hanzari wajen Allah saboda hanzari wajen Allah yayin da ukubarsa ta zo shine Allah madaukakin sarki yana tsaye da masu hana wato Allah yana yana tsirtar da masu inkarin munkari su ne Allah yake tsirtarwa fa'ida ta biyu ta wa'azi da yasa ba su daina wa'azi ba bayan sun nemi hanzari ga Allah wanda ke shine babban uzuri shine babban babban makasudi na ci gaba da yin wa'azi mutum ya sauke nauyi wajen Allah ma'ana cewa ya Allah ya san cewar shi yayi bakin kokarin abin da Allah ya ce masa yi yayi inkarin munkari fa'ida ta biyu wala allahum yattaqun la Allah za su ji tsoron Allah domin baka san lokacin da takawar za ta shiga cikin zuci ba saboda haka dole ka ci gaba da wa'azi har lokacin da hasken shirya za ta fada cikin zuciyar ya zama kan cewa sun ji tsoron Allah at-taqwa kamar yadda kowace ake malamai suke fassara mana ma'anar taqwa shine mutum ya bar sako yayi abin da Allah ya ce saboda jin tsoron kada ya saba kada ya fada cikin ukubar Allah to saboda haka la'allahum yattaqun la'alla za su ji tsoron Allah su daina wannan wato mummunar dabara falamma nasu ma zukiru bihi yayin da suka manta abin da aka yi musu wa'azi da shi wato suka wato suka manta shi tamkar ma ba ta taɓa musu wa'azi ba an je nan ladina yanhauna anisu Allah yake sai muka tsirtar da waɗanda suke hana aikata mummuna wa akhadna alladhina zalamu bi azabin ba'is muka kama waɗanda suka yi zalunci da azaba wadda take mummuna ma kanu yafsukun saboda fasika saboda abinda suka kasance suna aikatawa na fasikanci falamma atau an manuhu anhu yayin da suka yi girman kai wajen aikata abinda aka hana su qulna lahum kunu qiradatan fasi'in sai muka ce musu ku zamanto birrai wulakantattu Allah madaukakin sarki yace yayin da su masu sako suka yi mu'amalar wanda ya manta da wa'azi wato ma'ana ba su da an yi wa'azin da ba a ba tsaye ne shine ma'ana na su ma zukiru bihi wato da wa'azin da ba wa'azin ba duk ɗaya ne kamar yadda mutanen annabi annabi hudu suka ce sawa'un alaina aw abta am lam takun min alwa'idin duk da ne a wajen mu ko kai wa'azi ko ba kai wa'azi ba duk ɗaya ne to shine wannan halin waɗanda aka yi musu wa'azi suka yi kunnan uwar shi kamar yadda Hausawa suke cewa suka yi kunnan uwar shegu da shi wato mun ji mun ki to Allah ta'ala ya ce sai ya azabtar da su da azaba mai radari akwai fuska biyu cewa Allah ya yi musu azaba yayin da ake musu wa'azi suka yi banza da masu wa'azi sai Allah ya yi musu azaba mummuna ya tsirar da masu wa'azi daga wannan azabar azabar ta same su ba da suka ci gaba wannan ci gaban nasu ya nuna kan cewa sun yi girman kai ga umarnin Allah to sai babbar ukuba ta zo musu ita ce Allah madaukakin sarki ya shafe su yace ya mai da su birrai ya mayar da su birrai wannan dai halittar na buri haka aka mayar da su suka zamanto mutane amma gaba amma lokaci ɗaya suka koma suka zamanto birrai gashi kana ganin wane da wane ya zamanto buri a wulakance to aka ce wannan uquba ce ta biyu yayin da suka su ta kekashe suka yi girman kai gaban umarnin Allah waɗansu malamai kuma suka ce a duk uqubar biyu wato abu wato uqubar uqubar ɗaya ce ita ce uqubar dai amma an rattaba ta akan abu guda biyu na farko wato sun ƙi jin wa'azi na biyu sun yi girman kai wajen sun aikata umarnin Allah bisa sani domin shine ma'anar girman kai ka san cewa wannan abun ba daidai bane babu shubuha a gare ka amma ka je kai to shi ne illar da ke cikin sako bayan wa'azi an gaya maka gaskiya ba bisa jahilci ba ne ba bisa kuskure ba ne a'a da ganganci kai to yayin da suka yi wannan bisa wannan gangancin sai Allah maɗaukakin sarki ya halakar da su Abdullahi dan Abbas yake cewa an faɗi a akibar waɗanda suka yi sabo an faɗi akibar waɗanda suka yi wa'azi alladhina yanhauna anis su masu hana mummuna me akibar Allah ya ce ya tsirar da su amma waɗanda suka ce lima ta ta'iduna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adhibuhum an yi shiru akan su ye masirin su waɗanda suke cewa dan me kuke wa'azi wato su basi ba amma basi wa'azi ba su basi ba amma basi wa'azi ba to su ma suna cikin waɗanda musiba ta same su amma Allah ya tayar da su ya ce tsira kawai ga waɗanda suke inkarin munkari ne yayin da azaba ta zo da waɗanda suke yi da waɗanda ba su inkari ba to duk azaba za ta game da su sai dai ranar alkiyama su da basi ba rashin yin su ya amfane su amma a duniya tsira ga waɗanda suka yi inkarin sako ne akwai hadisai da dama da a wato da da akwal na malamai wanda ibnu kathir ya kawo a cikin tafsirinsa a wanda ibn kathir ya kawo a cikin tafsirinsa zan duba in gani inda lokaci mumkin mu kawo waɗansu daga ciki riwaya da ta zo daga abdullahi dan abbas shine abinda ali ibn talha ya ruwaito a ikrima ikrima ya ruwaito daga ibn abbas cewa lima ta'izuna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adhibuhum adaban shadida qala ma adri أنجى الذين قالوا أتعظون قوما الله مهلكهم amla ban sani ba sun tsira ko ba su tsira ba. qala falam azal bihi hatta arrabtuhu annahum najaw fakasani hulla yace ban gushe da ibnu abbas ba ina gaya ban gushe tare da shi ba sai da nace masa har sai da na sanar da shi cewa a'a su ma sun tsira fakasani hulla sai bani tifafi wato a cikakke saboda ibnu abbas yayi tawaqqufi amma ikrima yace masa a'a su ma sun tsira Allah madaukakin sarki wato Allah maɗaukakin sarki ya tsirar da su saboda sun ƙi a cikin zuciyarsu to Allahu alam wannan da wannan magana amma Allah maɗaukakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna tsira ga waɗanda suke inkarin munkari ne kamar yadda ya zo a cikin hadisai wanda a a imamu nawawi ya kawo su a cikin riyadu salihin na kan cewar yayin da mutane a munkari ya wato ya game a cikin al'umma Allah maɗaukakin sarki yana tsirar da waɗanda suke inkarin munkarin ne wanda insha Allah Allah ya kai mu gobe zan karanta mana waɗansu daga cikin waɗannan hadisai bi idnillah zahirin wannan alkur'ani ya tabbatar da tsira ga waɗanda suke inkarin munkari amma waɗanda ba su inkari ba amma kuma ba su aikata ba ga shi riwaya daga ikrima ta zo akan cewa su ma Allah maɗaukakin sarki ya tsirar da su Allah ta'ala ala na'am عليهم إلى يوم ya ce wa ita ta'azzana rabbuka ka tuna yayin da ubangijinka yayi sanarwa la yab'athanna alaihim ila yawmil qiyamati man yasumuhum su'al azab lallai wallahi zai tayar da wanda zai gana zai dandana musu mummunan azaba har ya zuwa ga ranar alkiyama inna rabbaka sari'ul iqab lallai ubangijinka mai gaggawar ukuba ne wa innahu laghafurur rahim kuma lallai shi mai yawan gafara ne mai jin kai wa qatta'nahum fil arzi umama muka rarraba su a cikin ƙasa al'uma-al'uma al'umma minhum salihun daga cikin su akwai salihai wa minhum duna zalik daga cikin su akwai wanda suke koma bayan haka wato waɗanda ba salihai ba wa balawnahum bil hasanati was sayyi'at ko muka jarabce su da kyawawan ayyuka da munanan ayyuka la'allahum yarji'un la'alla za su dawo ya zuwa ga tafarki Allah maɗaukacin sarki ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ka tuna yayin da ubangijin ka yi sanarwa cewa zai tayar musu da wanda zai ɗanɗana musu mummunan azaba wato wannan a sanarwa ce Allah ta'ala ya ma bani Isra'il tun akan harshen annabi Musa cewar si riko da sakon Allah idan kuma idan kuma ba su rike alkawarin Allah ba to ko zai ɗanɗana musu zai tayar da wanda zai ɗanɗana musu mummunan azaba a cikin rayuwarsu har ranar alkiyama za su kasance a cikin haka domin ubangijinka inna rabbaka wannan jumla inna rabbaka sari'ul ila sari'ul iqab wannan a matsayin kamar ta'alili take domin ubangijinka mai gaggawar mai gaggawar ukuba ne daga sun yi zunubi daga an yi zunubi ubangijinka ubangiji mai gaggawar ukuba ne in baka yi mubadara ka tuba ba to haka yayi tare da bani isra'il Allah ya sallada musu jababira a cikin tarihinsu daga ciki akwai bukta nassar nebukadneza wanda ya zo ya rusa masallaci na baitul maqdis ya rusa garin ya rusa garin kudus sannan ya kama su ya mai da su bayi ya tafi da su babila domin daga garin babila ya zo a cikin iraq tun daga sham ya kwashe su bayi ya tafi da su ya bautar da su sai da suka shekara da shekaru a babila suna a ƙarƙashin bauta kamar yadda suka kasance sun yi bauta a ƙarƙashin fir'auna suka zo suka yi bauta a ƙarƙashin bukta nassar shine wanda a tarihi ake ce masa nebuchadnezzar da turanci sarkin babil haka zalika a farkon kafin zuwan annabi isa a farkon karni na miladiya haka sarkin wato gwamnan daular farisa a ganin a baitul maqdis haka shi ma ya rusa garin ya karkashe yahudawa sai da garin nan ya zamanto ba za a iya zama a cikinsa ba saboda warin saboda warin gawawakin mutane saboda yawan kisa da da nero nero abinda nero ya yi a cikin tarihi shi ma sananne ne akwai wani littafi da aka yi a a baitul maqdis wanda wani daga cikin mutanen turawa ne wanda yake asalinsu suna daga cikin gidajen da suke da dogon tarihi a ciki ya rubuta littafin da wannan isar ya bude. haka a cikin tarihi suka kasance ba su taɓa samun gari wanda za su zauna ba lokacin da aka lokacin da a kirista suka ci andalus suka kwace ta daga hannun musulmi yahudawa suna zaune cikin aminci suna ne musu mu'amalar ahlul zimma amma su ma haka aka fatattake su aka kashe na kashewa aka tilasta wanda ba za su shiga addinin kirista ba aka kashe su ko aka sa su suka gudu saboda haka da yawan su suka yi hijira suka taho Morocco dalilin da yasa aka samu Yahudawa a Morocco da yawa kenan Sephardic Jews wanda suka yi daga baya suka yi hijira suka koma Isra'ila har yanzu Morocco akwai akwai sauran Yahudawa akwai kuma gidaje na Yahudawa masu dogon tarihi wanda wanda suke cikin Isra'ila suna mai da tarihin su zuwa ga Morocco asali wanda suke a Portugal a Portugal ne da Senegal a, da Spain wanda aka kore su wanda wato sarakunan Kirista da suka ci Spain suka kore su saboda su Kirista sun ba su ba wani wani musulmi ko Kirista zaɓin ya zauna tare da su ba sai dai ya bar addinin sai dawo addinin Kirista ƙarfi da yaji ko aka kashe shi waɗansu su kuma suka hijira suka koma daular usmaniya haka zalika waɗanda suka yaɗu a cikin daulolin europe na arewa na gabas su poland da hungary da sauransu da cikin almaniya allah ya sallada musu hitler shi kuma da ya zo ya ce babu wanda suke ɓata duniya in ba yahudu ba saboda haka tsarkake duniya daga yahudu yana daga cikin abin da zai kawo mai duniya ci gaba saboda haka ya karkashe su ya karkashe su kisa wanda yake mai tsanani wanda har yanzu da suka samu daurin gindi a duniya wanda ya inkarin cewa hitler ya kashe su ma sai a ce ya yi laifi za a sai a kai shi kotu a america ko ingila in kai inkarin cewa eh, eh, hitler ya yi mummunan kisan kai ga yahudawa laifi ne a dokar su. sai ka fursuna saboda yanzu duniya ta zama an ɗaure musu gindi to juyi ne allah yake kawo musu haka yake musu kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa balawnahum bil hasanati was sayyi'at mun yi musu jarabawa da kyawawan abubuwa da munanan abubuwa to wannan alƙawarin Allah ne cewa la yab'athanna alaihim ila yawmil qiyamati man yasumuhum su'al azab kuma tarihin su ya nuna abinda tarihi ya tabbatar kenan wannan misdaqin ga misdaqi ne ga alqur'ani cewa Allah ya faɗa haka cewa lallai zai tayar musu da wanda zai ɗanɗana musu mummunan azaba ba wani abu ne ba kuma saboda alkawari ne Allah ya yi da su da irin abubuwan da ya musu na ni'ima da irin fifitawar da ya musu na ba su shari'a da turo annabawa a cikin su rinka tunatar da su suna dawo da su cikin shari'a cewa in suka rike alkawarin Allah Allah zai cika alkawarinsa shi yasa kaga da wannan ayar Allah ya bude muqataba ga Yahuda ga bani Isra'il na zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bani Isra'ila kuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa awfu bi ahdi ufi bi ahdikum ya ku bani Isra'il ku tuna alkawarin da ne muku wato wanda ni da iyayenku ku cika alkawari na in cika muku alkawarin kuma farkon suratul isra abinda take take ambatawa kenan wai inda Allah ta'ala yake cewa la tufsiduna fil ardi marratayn wa la ta'lunna uluwan kabira za ku yi barna a bayan kasa sau biyu kuma za ku yi girman kai girman kai mai girma kowanne barna da suka yi Allah madaukakin sarki ya ce ga ukubar da zai musu to Allah ya yi musu haka ne da ya sanya wanda zai ɗanɗana musu azaba domin Allah sari'ul iqabi ne wanda yake nuna abin da yakan samu al'umma na wato jabberancin jabberawa yana daga cikin ukubar Allah akan saban da al'umma take yi in Allah ya kawo ma al'umma shugaba jabberi mai ɗanɗana musu azaba bakar azaba kowa yana wayo Allah to wannan wato ukuba ce daga Allah jalla wa'ala akan sabo maganin wannan a koma ga Allah maganin wannan sai al'umma ta koma ga Allah shi yasa Allah ya ce wa innahu lagafurur rahim kuma shi mai yawan gafara ne mai jin kai shi yasa kaga yayin da suka bani Isra'il a cikin tarihin su suka musulunta suka zo suka karba a hasken annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ba su karama Allah ya ba su tsari Allah ya ba su ɗaukaka suka samu ɗaukaka kamar yadda ya faru ga sahabbai ga yahudawa wanda suka musulunta a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam suka zamanto manya-manyan sahabbai kamar abdullahi bin salam an masa bishara da aljanna to haka allah ta'ala yake allah mai gaggawar ukuba ne dan kada kai sake kai sassauci da iyakokin allah kada kai sassauci da iyakokin allah ka ringa ganin zaka yi abin da kake so kana yi Allah zai maka bulala bulala Allah kuma mai tsananci bulala Allah kuma mai zafi ce wa innahu laghafurur rahim amma kuma shi Allah mai yawan gafara ne mai yawan jin kai kana tuba sai ka same shi mai karban ka ne Allah ya ce ya rarraba bani Isra'il al'umma al'umma al'umma al'umma ya fassara ta da cewa minhumus salihuna wa minhum duna zalik ma'ana akwai salihai salihai al'umma ne wato waɗanda suke na kirki wa minhum duna zalik akwai wanda suke ko ba haka suke ba fasikai wa balawnahum bil hasanati was sayyi'at wannan ishara ne ga jarabawar da Allah madaukakin sarki ya rinke musu ya rinke mu wannan al'umma wataran ya jarabta su da kyakkyawa wataran kuma ya jarabta su da mummuna domin dama Allah madaukakin sarki da kyakkyawa da mummuna da Allah yake kawa duk jarabawa ce wa nablukum bil khairi bil khairi sharri fitna mu ne muku jarabawa da alkhairi da sharri duk a matsayin fitina ibtila'i jarabawa domin Allah ya gani ko me Allah yake dubawa ya ga wane ne zai bi shi da gaskiya wane ne kuma zai zamanto mai sako. Allah ya ce jarabawar da ya musu la'allahum yarji'un dan su dawo domin su mutane ne wanda suke akan shiriya suka batta to Allah ya ne musu wannan jarabawar dan su dawo ya zuwa ga shiriya duk fa wannan fa Allah ta'ala yana yin wa'azi ne domin sura ce wannan da Allah ta'ala yake yin wa'azi ga mu wannan al'umma bani Isra'il sun kasance su ne zababbun Allah amma da suka faɗi jarabawar Allah suka zamanto su ne wanda waɗannan la'ana take faɗuwa kansu to mu ma wannan al'umma mu ne fiyayyar al'umma idan muka idan muka idan muka bamu cika alƙawarin Allah ba muka yi wance kali da alƙur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu ma irin abin da zai same su shi zai same mu ko ashaddu ko wanda yafi wannan domin sunnar Allah ba ta canzawa wannan duk bayani ne na sunnar Allah jalla wa ala na'am بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون الذين يمسكون الذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المسلمين الله يشي فخلف من بعدهم خلف sai aka bar waɗansu bayan waɗannan wanda aka sifanta su bani Isra'il aka bar waɗansu waɗanda suka zo daga baya ya akhuduna arada hadha al-adna suna riƙon wato suna karɓan suna karban amfani na jin daɗin wannan rayuwar duniya ita ce al'adina makusanciya ita duniya waya ƙuluna sayi gufaru lana suna cewa ai da sannu za a gafarta mana zunubanmu wa ya ƙuluna sayi gufaru lana suna cewa da sannu za a gafarta mana zunubanmu wa in ya aradun mitluhu ya idan wani amfanin na duniya ya sake zuwa musu irin wannan sai su karɓe shi alam yukhad alaihim mithaqul kitabi shin ba a riki alkawarin littafi akan su ba Allah ya qulu ala Allah illa alhaq kan cewar kada su faɗi wani abu dangane da Allah in ba gaskiya ba wa darasu ma fihi kuma suka karanta abin da ke cikin sa wa darul akhiratu gidan lahira khairun lil ladina yattaqun shine yafi alkhairi ga masu tsoron Allah afala ta'qilun dan me ba za ku hankalta ku gane haka ba والذين يمسكون بالكتاب waɗannan ku da suke riko da littafi wa aqamu sala suka tsayar da sallah inna la nudhi'u ajral muslihin lalle mu ba ma tozar taladan masu kyautatawa masu yin gyara Allah ta'ala ya bada labarin cewar ya rarraba su al'umma al'umma sai ya ba da labarin waɗanda suka zamanto daga bayan baya yaya suka kasance a cikin yahudawa akwai na kirki akwai wanda ba na kirki ba to da tafiya ta tafiya sai aka bar waɗansu 'yan baya masu ci da addini shine ya akhuduna arada hadal adna suna suna karban amfanin wannan wato suna karban jin daɗin wannan makaskanciyar wato wadda take ita ce mafi kusa ita ce duniya suna karɓan abin jin daɗin duniya su sayar da addinin Allah wato su ɓoye addinin Allah domin amfanin duniya amfanin duniyar da suke samu shine shugabanci domin inda za su bayyana ayoyin Allah za a gane kan cewa gaskiya tana hannun addinin musulunci da yazo domin wannan ishara ne ga wanda suke ga zamani na annabi wanda za su zo daga baya a zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waya suna karban suna ci da addini su karba abin duniya kuma suna cewa sayughfaru lana ai za a gafarta mana gururi kenan suna saban Allah sun san saban Allah suke suna musanya ayoyinsa da abun duniya kuma suna cewa ai gafara za ta zo mana wa in yatihim aradun mithluhu ya akhudhu idan wani amfanin irin sa ya sake zuwa musu na duniya sai su sake karban sa wato ba sa tuba Allah ya ce sai Allah ya musu wa'azi su waɗannan ba a ɗauki alkawari daga gare su ba alkawarin littafi kan cewa kada su faɗi komai dangane da Allah in ba gaskiya ba kuma sun karanta littafin ishara ga abin da suke yi na karatun littafi domin abin da aka san su da shi kenan wato alhabar wato gidan ibadarsu ma ana ce musu midrash ko a ce masa baitul midrash wurin zuwa a karanta littafin Allah to suna karanta littafin Allah suna ganin abin da Allah ta'ala yake faɗa na tunatar da su da riko da alkawarin Allah shin ba su yi wannan bane wa darul akhira gidan lahira kuwa shine yafi ga wanda suka ji tsoron Allah ga wanda suke jin tsoron Allah dan me ku ba ku hankalta ishara da cewa waɗannan ba sa jin tsoron Allah domin da sun ji tsoron Allah za su zaɓi lahira akan duniya saboda ita ce tafi alkhairi ita ce kuma tafi dawwama sannan Allah ta'ala ya yi iltifati ga waɗanda ake karanta musu alkur'ani to ku da kuke jin wannan kissar afala ta dan me ba za ku hankalta ba ku gane lahira ta fi duniya domin duniya ita ce take hana ku yarda da annabi sallallahu alaihi wasallam duniyar da ta tabbatar muku da kuke ganin kuna samun matsayi a cikinta dan me ba za ku yi hankali ku gane cewa lahira ta fi wannan ba kuma sannan yayin da mutum ya nemi lahira wannan bai nuna kan ba zai samu duniyar ba domin abin da Allah ta'ala ya rubuta masa na duniyar dole zai zo masa sau da yawa mutum yana kawazuci ne yana wato rashin haƙuri ne zai sashi arzikin abin da Allah ya rubuta masa sawa'un ɗaukaka ce ko wani samu ne a nan duniyar idan da ya yi haƙuri wajen bin Allah wajen neman lahirar wannan abin zai zo masa sai ya gajan haƙuri ya tafi zuwa ga wannan abin ta hanyar haram sai ya je ya fada cikin halaka ya rasa lahira ya rasa duniyar domin ba abin da zai zo masa na duniya sai abin da Allah ya rubuta masa watakila da ya yi haƙuri ma da abin da zai zo masa sai ya fi wannan amma rashin haƙurinsa sai zai kema abin da yake ba zai kawo masa alkhairi ba shi yasa Allah ta'ala ya wa'azi gare mu yace afala ta'qilun ya ku wanda ake karanta muku alqur'ani me yasa ba ku hankali me yasa ba ku hankalta ga koyaushe alqur'ani yana so mu ringa amfani da hankalin mu domin yayin da mutum ya san cewar lahira ta fi alkhairi ta fi dawwama bai kamata lahirar bai kamata akan abin da yake ba shi da tabbas ya je ya yi asara ya tabar da rabonsa wanda yake shine dindindin wanda yake shine rabon lahira to sannan Allah ta'ala ya ce amma waɗanda suka yi waɗanda suke riko da littafi wato ma'ana suna da ilimin littafi kuma suna aiki da shi kuma suka tsayar da sallah Allah ya ce ba ma tozarta ladan masu islahi almuslihun su ne masu yin islahi wato masu gyara al'amari wannan shine masu waɗannan su ne masu gyara masu gyaran masu gyaran duniya su ne masu riko da littafin Allah masu tsaye da sallah wanda suke cewa a zo a gyara duniya da sunan addini waɗannan su ne masu kawo gyara a duniya su ne kuma wanda Allah ba zai so zarta gyaran ladan su ba amma duk waɗansu wanda suke faɗan kalimat kyawawan kalmomi na kan cewa mu ne masu kawo ma duniya ci gaba mu ne masu gyara gari mu ne masu kawo gyara a cikin al'umma idan dai ba riko suke da littafin Allah ba ba kuma cewa suke a tsayar da sallah ba wannan duk kalma ce wacce ta ƙarya kuma barna suke yi ba gyara ba waɗanda suke gyara su ne waɗannan wanda Allah ta'ala ya ambace su Allah maɗaukacin sarki ya sanya mu a cikin su اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اللهم ارحمنا بالقران العظيم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته اناء الليل واطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم اجعله حجه لنا ولا تجعله حجه علينا اللهم اجعلنا ممن يتلو كتابك حق تلاوته اللهم اجعلنا ممن يقرا القران فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرا القران فيشقى ولا تجعلنا من الخاسرين اللهم اجعلنا في هذا الشهر الكريم من الفائزين واجعلنا من أتقائك من النار اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن, ولمن نحبه فيك ولمن أحبنا فيك اللهم اغفر لنا أجمعين اللهم أدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب, رب العالمين